على التعددية الاجتماعية عدد دون جمعوي في والجماعة متعددة من قنجوين جماعة والثقافية دكما إلمي والدينية ديويتوان الديني شو سكر جيت عددين داكي مغنى شيما ينا مسنا مغنى أكانسو تندعني تعددية الأهلية تو وانشان طاهي أما التعدد الاجتماعية عدد جماعة حقوان ويتوان جماعة في جماعة كذا جماعة كذا جماعة كذا فلم أجد في السؤال عنها قضية من فهمو مثلا السؤال تنبيه والنبى محددة قابلة للبحث والبيان jama'a za a yi maganan jama'a kaza wannan jama'a kaza ne wannan jama'a kaza ne wannan jama'a kaza ne suka ake ko yabo ake wahina yubayyinuna lokacin da suke yin bayani eh, lana anasiraha fa nahnu eh, ala isti'dadi in dai suna maganan jama'a ne yawan jama'a mu shirye muke ta'amin li bayani mawqifid dawlatil islamiyya matsayin gwamnatin musulunci minha bitafsiri ma bayani mutabaqatihi li ususil haqqi wal adali وأما التعدد الثقافية أما يويتم وايوا عدد كنجيوين وايوا معنى نعلمي فالجواب حولها يكون ببيان ما يلي ha eh, can baya ka koma min ni kuma ina nukuta na biyu to ai ya kabbaje na wuto da ina gama nan sai ka ce min kaza tun daga ga har fasiloli nawa lokacin da suke bayyana mana yayin da suke tambayan ta zo tambayan shi dai muke mu ba fa amsa ina anasir lokacin suke maganan eh, ajandodin tambayoyin nasu kaga ku amsa za ba su amma a taaddudul la nan wannan ba wa amma at-ta'addudus ɓangarorin bangarorin ilimi فالجواب حولها يكون بما بيان bayanu يلي من min ath-thaqafati ai daga cikin nau'unan ci gaba za a ce anwa'un mushtarikatu musharaka akai thaqafa baina shu'ubil ardi jami'a mota duniya suka suka suka yi ta ilimin kaza duniya suka taru suka yi wannan ya kakaro kaza wannan ya ɗaura kaza wannan ya saita kaza wannan ya gyara kaza wannan ya menene kaza haka al'amura har suka kai inda suka kai yana musharaka aka yi eh? ba za ka ga abu ba ka ce kai banu isra'ila an ci gaba ce ba wani banu isra'ila Dan adam ne ya ci gaba gaba daya. in ka ce boko kaza kaza ashe ba za ka hau mota ba mota boko yi mota ba boko yi mota ba al'umma suka taru suka yi mota boko yare ne fasaha ce aka taru eh, china boko suka yi mutanen da ko rubutu da karatu ba su iya ba gashi nan kuma yanzu dole su za a nemo su haƙa mutane rami yau gashi nan ke kullawa su hausa ba su ne masu sunan dutse suke wannan dutsen zai zama kaza wancan dutsen zai zama kaza ce wannan ba ba turanci ne ke yin abubuwa ba hmm? To, to, to amma yanzu mutane abin da gaje ce jihar da za ka samu ka iya turanci ko ka iya faransanci ko ka iya kaza in ba haka ba an baka a baya. Wani abu. Ba koyan wani sana'a ba, za ka ce mu iya yarensu, da aka tashi babbar sana'ar da ka koya mana rawa. to eh, abin ga komai wai in ka je to yaren za ka ji da shi ko sana kafin ka iya yaren ka tsufa to kuma ya zaka kai yi sana'a kana ta haddan definition ba definition ba ka gama haddan definition din ba baka iya ba sai sai baka yanzu in ka ce kaza ba ke fensar din nan ba ce an ce ba kaza yi wannan fensar din al'umma su kai sana'a ne. Nan wasu wani abu da aka wuce mai ce masa to, ba muna magana sana ce to za ku da sana ce to ka rubuto mana dikta inda za mu fara daga ƙasa na firamare kaza kaza ya ce kai mallan sana'a ba ta da firamare. Babu firamare babu sakandare ba jami'a gaba ɗaya in an zo wajen sana'a haɗuwa ake. Wayayya. na ga abu da min yawa hisa ban bude ba tun da ina nan har gobe tsare tsare yana nan ina aji dama nake son in samu wa zai tsaya wa zai tsaya ya rike min in kwanto shi eh ku ku da shan wannan ku ba layin ku ne ba ka kai baka tsoho ba tukuna sai ne to to ku zo zuwa abin na da yawanci wai ba akwai lokacin da aka zo za a karawa da yake ina akwai ɗaya wanda yake aiki a can zauren zauren abuja yake aiki da ce an zo za a koya mana kwamfuta da kafan waje yadda za mu tsara yadda za a tafi yadda kwamfuta da aka tashi aka tara su za a kara musu ilimi manya-manyan daraktoci manya-manyan wanda suke rage da sai aka ce musu yanzu abin da za a yi ba a fara a ga mustawanku sai aka ba su aiki kowa ije ya rubuta yadda ake amfani da fasahan kwamfuta suka je suka hana idan su bacci kowa ya rubuto da suka rubutun suka tara sai aka tara shi sai aka yi samurai ɗinsa shi ake koyar da su sami hmm? samina masu yin samina abin da suka yi musu kenan kuma suka ci su suka wuce kuma sannan shi aka ɗauka aka ce to yanzu wannan abun da aka yi na shi za a koyar da kwamfuta a Afirka. Nan aka cire fasaha Eh. waɗanda za su yi sun gaya baka kai sa'a da ba za su gaya maka ba su ce su suka koya ba to je sai a duba in an kawo da inda za a gyara sai ha ha ba kai ba kai haka ce wannan abu dai kalli bai da kai shi gatso gatso kalli bai ne a to gatso gatso za a ɗan sassaƙe nan a sassaƙe nan a liƙe ce to kaga za haka ake yin sa amma kai wancan ai halaka ba kai shi kenan sai ka yadda an koya ma Eh. sosai kuwa in dai ka same su aka su karan kansu hausawan ana ta tunanin yadda za a rasa yadda za a yi wanda za su zo ba su iya komai ba yi sa kwanda su ta turanci da ufa talib wal matalubu shi ba yi abun ba wanda suke koyarwa da hauran sai su ba ko kwanan nan an dawo an fara dawa cewa za a fara firamare za a koma yin hausa zuwa kwaji nawa ne kafin a bada turanci saboda don an waye gari shirin yake ana magana kai yanzu mutumin da zai kwance mota ya mata wasa wasa bai iya abin nan ba me ya tsammani da da hausa ka koya masa wannan kurumbo wannan katase. wannan menene wannan ga yadda aka makala shi wannan ga menene kafin ce ce wancan ma kenan ga yadda ake sa tuntuni da an iya abin sosai don ma kyale su me ina nake ma ne ina nake to musharaka aka yi أنواع المشتركة بين شعوب الأرض جميعها هكا هكا فالوحدة فيها قائمة هدوى أي بداتيشي لا تعددية في واقعها با يوان اين بانغلولين كذا بانغلي كذا بانغلي كذا ومن الثقافات أقول لك تكين وايوة anwa'un mustarikatun wanda aka haɗu baina alil imani billah wal wahadatu fiha qa'imatu baina ahlil imani wala ta'addudiyatu fi waqi'iha ya ishe maka